The of America, Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Jama'a masu sauraro Assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci. Maryam Dauda ce tare da Binta S Yaro da sauran abokan aiki muke farin cikin gabatar muku da wannan shirin na rana a yau Alhamis 16 ga watan Yuni a shekarar 2022. To kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su da farko ga kanan labarai. To Maryam, shugaban Faransa Emmanuel Macron da takwarorinsa na Jamus da Italiya sun isa birnin Kiev a yau Alhamis. babban bankin amurka ya ce zai sanya wani gagarumin karin kuɗin ruwa a wani mataki na magance matsalar hauhawar farashin kayayyaki a ƙasar ƙungiyoyin ba da agaji sun ce dubban 'yan ƙasar somaliya na cikin haɗarin mutuwa sakamakon yunwa yayin da matsalar fari ta fi shafar ƙasar To a cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa ɗan takarar shugaban ƙasa na jam'iyyar PDP Atiku Abubakar ya tabbatar da zaɓar gwamnan jihar Delta ifayi Okowa a matsayin mataimakinsa a takara. Bayan haka za ku ji cewa yayin da ake dakon waɗanda sauran jam'iyyun ƙasar za su tsaida a matsayin mataimakan 'yan takarar shugaban ƙasa wasu sun yi kira ga jam'iyyar APC da ta ba yankin arewa maso gabashin Najeriya kujerar. dalilin da ya sa muke so a ba wannan yanki wannan kujera kowa ya sani a faɗin tarayyar najeriya muna da shiya guda shida a shiya guda shida in ka tsallake north west wato arewa maso yammaci arewa maso gabashin najeriya ita ne ta biyu a yawan kuri'u za ku ji cikakken rahoton nan gaba kamar yadda muka saba a kowace ranar alhamis yau ma muna nan tafa da shirin lafiya uwar jiki wanda hawa umar ta shirya za ta kuma gabatar amma yanzu dai ga labaran duniya kashi na farko jama'a assalamu alaikum ga labaran duniya mai karantawa Binta Suleiman Yaro. Shugaban Faransa Emmanuel Macron, shugaban gwamnatin Jamus Olaf Scholz da Firaministan Italiya Mario Draghi sun isa birnin Kiev a yau Alhamis domin nuna goyon bayan su ga Ukraine a yakin da take yi na kakkaɓe mamayar Rasha. Wannan wani muhimmihin lokaci ne, saƙon haɗin kai ne da muka aikawa 'yan Ukraine, in ji Macron. Wannan ziyara na zuwa ne a daidai lokacin da hukumar tarayyar Turai ke nazarin ko za ta ba Ukraine matsayin 'yar takarar neman zaman mamba a kungiyar EU. Ana sa ran cewa yayin da suke Kiev, Macron, Scholz da Draghi za su gana da shugaban Ukraine Volodymyr Zelensky. Kofofin yada labaran kasar China sun ce shugaba Xi Jinping ya jaddada alakar kasarsa da kasar Rasha yayin wata tattaunawa ta wayar tarho da suka yi a ranar Laraba da shugaban kasar Rasha Vladimir Putin. Shi ya shaidawa takwaransa na Rasha cewa yana goyon bayan yin shawarwarin warware rikicin Ukraine kamar yadda kamfanonin dillancin labarai na Xinhua da na gidan talabijin na CCTV suka ruwaito. wata sanarwa da fadar kremlin ta fitar ta ce shugaban na china ya lura cewa rasha ba ta da laifi da ta ɗauki matakin kare muradinta game da barazanar tsaro da abokan nan hamayya suka haifar shi da putin sun rattaba hannu kan wata yarjejeniyar haɗin gwiwa mai fa'ida a cikin watan fabrairu a lokacin gasar wasannin olympics na hunturu na beijing inda ɓangarorin biyu suka yi alkawarin cewa babu iyaka kan haɗin gwiwarsu. Labaran duniya na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. To madalla kafin ku ji karashin labaran zamu leƙa ɓangaren rahotanninmu. Yayin da jam'iyyu a Najeriya ke shirin karshe na mika sunayen 'yan takarar shugaban kasa ga hukumar zaɓe ta INEC, ɗan takarar shugaban kasa a jam'iyyar PDP Atiku Abubakar ya tabbatar da zaɓar gwamnan jihar Delta Ifeanyi Okowa a matsayin mataimakinsa a takara. Hakan na faruwa ne a jajibirin ranar rafa mika sunayen gwanayen ga INEC. Wakilin muryar Amurka Nasiru Adamu El Hikaya ya aiko mana da wannan rahoton. Hukumar zaɓe ta ce manhajar tara sunayen za ta rufe kirif a ranar Juma'a nan goma sha bakwai ga watan nan na Yuni ga duk 'yan takarar shugaban ƙasa da na 'yan majalisar dokokin tarayya. Manyan jam'iyyu na bin kowace irin dabara wajen cankar ɗan takarar mataimakin shugaban ƙasan da zai jawo musu ta goma shin lashe zaɓe. Da aka sai da aka mutsa gashin baki kafin cankar Okowa maimakon gwamnan Rivers Nelson Wike. Atiku ya tabbatar da wannan zaben a shafinsa na yanar gizo inda helkwatar PDP ke jan kafa wajen bayyana suna. A APC kuma da lamarin ya fi ɗaukar hankali har yanzu ana kan tantance sunaye ne. Barayin Bauchi Sunusi Baban Takko na daga kwamitin kamfen ɗin Tinubu. Jam'iyya kafin a rufe za ta kawo sunan mataimakin shugaban ƙasa. Amma wane ne a yanzu ba zan iya gaya maka waye ba dalili a wannan abu ne wanda shi dan takarar shugaban mu Ahmed Bola Tinubu ya kamata ya yi tunani kuma ya fidda wanda ya gaya zai zama masa mataimakin shugaban ƙasa. Shi ma wannan daman kusan kaman ko ya ɗauka ya ba wa shi shugaban ƙasa ne tare dai za su zauna su yi tunani ne su ga ya dace a dai halin da ake ciki kenan barayi sunan da muke ji na kashin shatima ko gwamna nasiru ya rufa da sauransu duka ba haka ba ne kenan wallahi mu dai har zuwa ga yawar haka ba mu da labarin wane ne ainihi wanda shi dan takararmu ya tsaya kuma zai tsaya masa ko kuma jam'iyya ta nuna shi ne kamata ya zama mataimakin shugaban kasa. shi ko ma'ajin nnpp shehu gi na cewa matukar suka samu mataimakin dan takara ga kwankwaso mai tasiri za su iya lashe zabe. wane ne ce da wuya jam'iyyar ta iya cin zabe wane ne ya faɗi haka talakawa yanzu fa na faɗa maka cewa duk arewa ba wanda ya fi shi jama'a iya sani na iya lissafi na babu wani gwamna mai ci ko wanda ya gama ya sauka da ya kai shi jama'a kuma 'yan arewa da suke zaune a kudu babu wanda suke so kamarsa don shi ne mai tausaya musu su ne mai jajinta musu su ne mai musu alheri saboda haka babban abin da yake gabanmu shine mu sami ɗan takara wato wanda zai taimakawa sanator rabi musa kwankwas wato mataimaki mai kyau a kudu mai jama'a kamar rabi musa fankusa arewa kano kan dama ɗari bisa ɗari insha Allah ta sace nan so zaɓe haka uh, yawancin jigawa haka yawancin katsina haka yawancin gurare da har kawo la'akari da bambancin addini ga 'yan takarar na haddasa tsaiko wajen tsayar da mataimaka duk da hakan ba ma tanadin tsarin mulki ba ne nasura da mail hikayar murar amurka daga abuja najeriya madalla a gaida Nasiru Adamu El Hikaya har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC yanzu kuma ga karashin labaran duniyar. To Maryam matsalar fari da ke ci gaba da yin barna a kuryar yankin nahiyar Afirka da ake kira Horn ya fi shafar kasar Somalia inda aka yi kiyasin kashi ɗaya na al'ummarta mai mutum miliyan sha shida na fuskantar matsalar karancin abinci. Ƙungiyoyin ba da agaji sun ce dubban 'yan kasar somaliya na cikin haɗarin mutuwa sakamakon yunwa yayin da ake samun rahotannin yara na mutuwa saboda rashin abinci mai gina jiki. Yawan matan da suka rasa matsuguninsu da yara masu fama da tamowa mafi yawansu 'yan kasa da shekaru biyar sun yi yawa a asibitoci iyalan da ke tserewa bala'in fari daga dukkan yankuna na somaliya suna ganin magadishu a matsayin mafukarsu ɗaya tilo kungiyoyin agaji sun ce gwamnatin somaliya ba ta da karfin shawo kan matsanancin fari da matsalar karancin abinci mai gina jiki kuma idan har ba a kai mata dauki ba lamarin zai kara yin mummunan tasiri musamman akan yara hukumomin brazil sun ce ɗaya daga cikin mutanen da ake zargi da ɓacewar wani ɗan jarida ɗan ƙasar birtaniya da kuma wani ɗan asalin ƙasar brazil a dajin amazon ya amsa laifin kashe mutanen biyu 'yan sanda sun faɗa jiya laraba cewa amarildo da costa do oliveira wanda ake yi wa lakabi da paledo ya shaida wa jami'an cewa ya yi amfani da makami wajen kashe don phillips da bruno pereira kafin ya binne gawarwakinsu A gaida Binta S Yaro da ta karanto mana labaran duniyar daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To yanzu kuma za mu sake komawa bangaren rahotanninmu. Nan ba da dadewa ba ake sa ran ita ma jam'iyyar APC a Najeriya za ta bayyana mataimakin ɗan takararta na kujerar shugaban ƙasa. Sai dai wani abu da ke ci gaba da ɗaukar hankali shine wane yanki za a ba wannan kujerar. Tuni dai wasu ƙungiyoyi na masu ruwa da tsaki a jam'iyyar suka bayyana sunayen waɗanda suke ganin sun cancanta. yayin da wasu suke kira da a ba yankin arewa maso gabashin kasar kujerar ba tare da duba addini ko kabilanci ba saboda a cewar su ita ce ta biyu wajen yawan kuri'u a cikin shiyoyin kasar guda shida ga rahoton da shamsiya hamza ibrahim ta aiko mana daga abuja Ƙungiyar masu ruwa da tsaki na matasan APC daga yankin Arewa maso gabashin Najeriya sun yi kira ga jigajigan jam'iyyar da su ba da dama a fidda mataimakin dan takarar shugaban ƙasa na jam'iyyar a babban zaben ƙasar da ke tafi a shekarar 2023 daga yankin Arewa maso gabashin ƙasar. Shugaban ƙungiyar Haruna Sardauna ya kara bayani game da dalilansu na ɗaukar mataimakin daga yankin su. Dalilin da ya sa muke so a ba wannan yanki wannan kujera kowa ya sani a fadin tarayyar Najeriya muna da shiya guda shida. A shiya guda shida in ka tsallake West wato arewa maso yammaci arewa maso gabashin najeriya ita ne ta biyu a yawan kuri'u kuma ita ne cibiyar jam'iyyar apc kasancewar muna da jihohi guda biyu waɗanda a tarihin demokuraɗiyyar najeriya tun 99 jam'iyyar pdp wadda ta yi mulki a baya bata taɓa mulkan wannan yanki ba kuma wannan yanki namu a yanzu hakan nan jam'iyyar pdp ta tsaye da ɗan takara wanda kowa ya san karfin tasirinsa a siyasar ƙasar nan wannan yanki kuma shine yankinsa shine kamar home zone nashi idan ba mu samu dama na mataimakin shugaban ƙasa a jam'iyyar apc ba ke za mu yaƙi iyaka bakin ƙoƙarinmu domin kallon mun kawo kuri'un a jam'iyyar apc amma hakan ba za mu samu ƙarfin gwiwa ba Batun da ya fi ɗaukar hankali a yanzu shine wanne daga cikin manyan addinai biyu wato Krista ko Musulmi za su fitar da ɗan takarar da zai samu wannan kujera ko da kuwa an yi nasarar ɗaukar mataimaki ɗan takara daga wannan yankin batun da Abdulkadir Abdullahi Jimeta sakataren kungiyar ya ce su ba su damu da addini ko kabilar da wanda za a ɗauka yake ba kawai su dai a ba su dama a wannan karon. Ba muna magana akan wani mutum bane ko wani bangare na addini ko kuma wani yare mu dai muna magana akan yankin mu ta arewa maso gabas a dubi wannan kudiri namu a bamu wannan yanki kuma in kika yi la'akari a ina gani in ban yi karya ba yana daga cikin yankuna da ya fi kowane yanki yawan kabilu da kuma cuɗanya na addini na daban-daban to saboda haka kuma in ki lura ko da wannan gwamnati ta president muhammadu buhari an ɗauko mutane da dama daga yankin akwai kirista akwai musulmi saboda haka mu a namu kiran mu muna gani duk wanda aka ga ya dace kuma wanda zai kawo wannan yankin abin da ya dace ko shi musulmi ne ko shi kirista muna maraba da shi za mu mara masa baya kan abin da yake da to sai dai a wani bangaren kungiyar hadaka ta masu ruwa da tsaki a jam'iyyar ta APC ta kasa karkashin jagorancin Abdullahi Aliyu Katsina suka fitar da gwamnan jihar Kaduna Maral Nasiru Rufa'i da gwamnan jihar Borno Baba Gana Umaru Zulum a matsayin waɗanda suke ganin ya kamata a zaɓi ɗaya daga cikin su don samun kujerar. Arewa gaba ta ta'allaka da wa aka tsaida. Shi sun muka yanke shawara bayan mun tattauna mun duba mun gani muka gano cewa mutane biyu kaɗai ne in aka ɗauki ɗaya daga cikinsu za mu iya cin zaɓe kuma mutane za su iya fitowa saboda su su yi zaɓe shine gwamnan borno gwamnan zulum da kuma gwamnan kaduna gwamnan nasiru ahmad rufai saboda jajircewa da ƙwarewa da suke da shi da kuma karɓuwa daga wajen mutane amma idan ba a zaɓi ɗaya daga cikinsu ba gaskiya akwai matsaloli idan ba mu zaɓi nagartaccen mataimakin shugaban ƙasa daga arewa ba wanda mutane za su kalle shi amintacce ne jajirtacce ne wanda kuma saboda shi mutane za su fito su jefa ƙuri'a to akwai babbar alamu da suka bayyana cewa cin zaben mu ba zai yiwu ba a zaɓe mai zuwa musamman muka la'akari da kudu maso kudu da kudu maso gabas dukkan su yana da matsanancin wahala mu samu zaɓe ko ƙuri'u daga wajen. Abin jira a gani waye zai yi nasarar samun wannan dama duk da rahotanni na nuni da cewa ɗan takarar shugaban ƙasa ƙarƙashin jam'iyyar ya san wanda zai ɗauka Shamsiyya Hamza Ibrahim muryar Amurka daga Abuja, Najeriya. Madalla a gaida Shamsiya Hamza Ibrahim da wannan rahota, yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Jama'a masu sauraron mu barkanku da warhaka. Barkanku da sake kasancewa tare da mu a cikin wani sabon shirin lafiya uwar jiki tare da ni Hauwa Umar. A yau a cikin shirin namu na lafiya uwar jiki za mu yi magana ne akan matsalolin da suka shafi rashin haihuwa wato infertility a turanci. infertility wani yanayi ne da mace kan samu kanta a ciki na samun jinkirin ɗaukar ciki ko kuma rashin samun cikin baki ɗaya. Tare da ni a cikin shirin akwai likita a matakin kwarewar aiki Dr. Sirayya Awal Suleiman da ke sashen kula da mata masu juna biyu da kula da lafiyar mata a asibitin tarayya da ke Abuja wato National Hospital. Likita barka da wannan lokaci. Barka mu Masu sauraron mu za su so su ji ƙarin bayani akan matsalar jinkirin ɗaukar ciki ko kuma rashin shigar ciki baki ɗaya wato infertility a turanci. Infertility a bayanance dai shine jinkirin ɗaukan ciki ko rashin ɗaukan ciki gaba ɗaya a mace. Kuma shi wannan zai iya zamana cewa in dai wanda ta samu jinkiri ne misali kenan ba ta taɓa ɗaukan ciki ba kwata-kwata ko kuma wanda ta ɗauka a shekarun baya misali ko watanni amma ya zube. Shi dai matsalan nan zai iya zamana matsalan mace ne ko kuma matsalan namiji ko kuma matsalan matsalar dukan su biyu ta gefen mace matsalolin na da yawa zan iya bada misali na farko dai zai iya yiwuwa cewa tana da matsala ne da al'adanta wanda zai iya zamana akwai hormonal imbalance makarkashiyar shi kenan wato al'adanta ba ta ganin shi kowane wata kenan ba ta ganin shi kowane wata al'ada dama a tsarance kwana 21 zuwa 35 shine normal da za ka iya samu bambancin al'adan watan yau da watan gobe misali a na mace to in ya wuce wuce wannan ƙasa da kwana 21 ko sama da kwana 35 to akwai matsala wasu kuma al'adar nasu zai zo ne yana zubar da jini da yawa wanda makarkashiyan shi fibroid ne fibroid na cikin mahaifa wanda yake sa cikin mahaifa inda ya kamata baby ya kwanta kar ya iya daukan baby wannan shi kanshi shi ma zai iya causing infertility sannan akwai wasu mata kuma wanda kwata-kwata akwai abin da muke kira tubes a cikin mahaifa ta inda kwayoyin haihuwa na mace da namiji suke haɗuwa a samu samu juna biyu din to su wannan tubes din hanyar da wayannan kayoyin suke haduwa watakila ya toshe a jikin na mace bayan da za a yi a samu juna biyu ta gefen namiji shi zai iya yiwa kwayoyin haihuwan nashi ne babu su kwata-kwata jikin shi baya iya producing din su watakan koda eh, watakila ya samu surgery ne an yi mishi aiki a nan wurin shekarun da suka wuce ko kuma wani cuta irin su gonorrhea da ake yi na daɗin nan bai treating da kyau ba ko kuma ya shiga wani haɗari da ya samu matsala da gaban shi to ya toshe hanyar da wayannan kwayoyin za su iya fitowa sannan wasu kuma kawai kwata-kwata an toshe musu hanyar ne da kansu misali yawanci dai wannan infertility din da na fara bayani cewa akwai primary akwai secondary primary shine a da matan kwata-kwata bata taba daukan ciki ba ko da mijinta na yanzu ko da mijinta na da bata taba daukan ciki ba to wannan shine primary infertility wato kan matsalan yana wurin matan kenan most likely in dai har ta yi aure misali kamar more than one mijin ta yi auren mazaje biyu ko uku ba ɗauki ciki ba to most likely matsalan a wurin ta ne sannan secondary infertility maybe ta ɗauki ciki a da amma yayi ta zubewa ko kuma ta haihu a da amma an bi yawan shekaru tsakanin wancan haihuwan zuwa yanzu ba ta ƙara ɗaukan ciki ba to ba a san me matsala ba sai iya yiwuwa ta an yi mata aiki ne tiyata ko ta samu wasu matsaloli kan hanya. Ta yaya ake gane cewa mace ko namiji na ɗauke da wannan matsala ta rashin haihuwa ko kuma jinkirin haihuwa? Yawanci dai mata matan mu in suka zo suna wannan complain din za mu tambaya ne yaushe kika yi aure za ta iya ce maka ta yi aure wata shida za ta ce maka shekara uku da sauransu to in suka zo haka nan in dai har macen shekaranta shekarunta ba su ɗare talatin da biyar ba wasu muka tambaya auren ki ya wuce shekara ɗaya wannan dole ne za mu fara bincike a kanta amma in dai wata shida wata takwas za mu kwantar da hankalin su mu musu bayani akan saduwa yanayin yadda ya kamata su sadu kamar su uku uku ya kamata a sati saduwa sannan it depends on al'adanta domin akwai yadda muke calculating in muka san tsawon al'adanta akwai lokacin da zamu ce to lokacin nan fa ya kamata ki sadu da mai gida ba wasa tsakanin wannan kwana maybe goma sha hudu zuwa goma sha takwas misali nake badawa dole ki sadu da mai gida at least so biyu ko so uku irin abubuwan nan dai ita fannin na mace kenan ita na mace in shekarunta kasa eh, da talatin kuma aurenta ya fi shekara daya ko kuma in shekarunta sun dare talatin da biyar kuma auren ta ya wuce wata shida to za mu fara bincike amma binciken muna fara ta fannin namiji ne domin suna su yana da sauki maniyi kawai za su kawo mana mu kai labu mu gada in dai muka ga normal to mun san matsalan ba daga namijin ba ne sai mu fuskanci na macen mu fara mata gwaje-gwaje wanda na farko dai gaskiya yana da cin kuɗi na biyu yana da cin lokaci na uku yana da ciwo gwaje-gwajen da za mu yi wanda suna da ciwo in dai misali wanda za mu fara da ita a na mace shi shine mu ɗauki jininta mu duba hormones ɗinta in they are normal shikenan sai mu ci gaba mu je mu yi scan ultrasound mu gani ko akwai fibroid don fibroid shi kanshi in yana ta cikin mahaifa ne ba ta waje ba don akwai fibroid ta wajen mahaifa akwai fibroid ta cikin mahaifa wanda shine yake sa jinin al'ada ya ringa heavy ya ringa zuba da yawa har da guda guda to in muka yi scan muka ga normal in muka yi blood test muka ga hormone ɗinta normal za mu iya ce mata je ta yi hsg wannan shine wanda zai duba hanyar da ƙwayayen haihuwa suke wuce cewa hsg shine mai ciwo sannan shi din zai nuna mana hanyoyin na in suna a buɗe to mun san cewa ba matsalan wannan ba ne to sai a bi wannan da treatment din da ya kamata ko magunguna ko tiyata in ma fibroid ne da sauransu to likita kamar mata ko maza 'yan shekara nawa ne aka fi samu da irin wannan matsalar duk da dai kin yi maganar mata idan shekarun ya kai talatin da biyar ko kuma ƙasa da talatin da biyar a wani irin mataki na shekaru ne aka fi samun mace ko na namiji da irin wannan matsala a mata dai daga shekaru 35 don kwayayen jikin mace suna raguwa kwalitin suna raguwa yawan suna raguwa daga shekaru 35 zuwa sama wasu dai zaki iya samu har shekaru 40 kwayayen suna da kyau amma dai daga 35 zuwa sama zaki ga kwaya dan fara raguwa ko kuma sun daina kwalitin su ya ragu sannan a maza din gaskiya shekarun su ya fi na matan yawa don zaki samu namiji har shekaru 70 yana iya iya producing kwayoyin haihuwa mai kyau. Wani lokacin zaki ga mata sita, ta samun cikin amma baya zama sai ta zubewa me ke kawo wannan matsalar. Matsalolin wannan suna da ɗan dama amma wanda muka fi eh, cin karo da su su ne muna cewa luteal face um, defect watukan akwai wani hormone inda jikin mace ke producing idan ta ɗauki ciki irin sati takwas zuwa goma sha ɗaya haka na ɗaukan ciki akwai hormones ɗin da jikin ta ke producing kafin mabiya ya ci gaba da producing wannan hormone ɗin to idan jikin mace bai ci gaba da producing din shi hormone din ba a producing din shi yadda ya kamata ba um, cikin ba zai zauna ba sai fa an bata magani wanda zai yi supporting cikin na biyu wanda muke muka fi samu cin karo da shi kuma shine fibroid fibroid na cikin mahaifa inda bebin yake kwanciya kenan idan akwai fibroid a wurin kamar tudu ne da zaki samu kina kan kin ga siminti sannan akwai dutsen da yasa yayi tudu to inda har bebi ya kwanta kan wannan tudu din ba lalle bane ya samu um, kwanciyar da ya kamata yayi a cikin mahaifan to nan da nan sai ki ga wannan cikin ya bare wayannan biyun su ne wanda muka fi cin karo da su gaskiya amma akwai su da yawa. To likita kamar misali idan har mace ta yi ciki su ɗaya ya zube ta yi na biyu ya zube akwai yiwuwar cewa in har ta zo asibiti na ukun zai zauna in ta zo asibiti yawanci abin um, shawaran da muke basu in muka gansu a lokacin da cikin nan ya zube za mu yi musu bayani akan yadda suka rasa ciki din bayan mu yi musu tambayoyi da gwaje-gwajen da ya kamata za mu ce to fa lalle watakila ga fibroid ne ya ja miki wannan matsalar naki ko kuma um, kila zai yiwu rashin wannan yawan homon din a jikinki shi ya ja miki wannan matsalan ko kuma wasu din ma za ki gani kamar sun ɗauki cikin yan biyu ko yan uku misali su ma suna yawan zubar da ciki a farko-farkon watanni so duk wayannan za mu yi wa matan bayani akai gashi gashi kuma mu yi mu ɗauki mataki idan na fibroid din ne a yi mata aiki don na nan gaba ya zauna da yardan Allah idan kuma na rashin karancin wannan hormone din ne za mu bata don akwai na sha akwai na allura akwai na sanyawa kuma ta gaban mace din wanda zai taya ta hormone din ya zama na akwai shi a jikin ta har ya rike wannan cikin na uku akwai wasu wanda bakin mahaifansu ne yake a buɗe wanda kawai daga sun kai um, um, wata uku misali zuwa wata hudu sai ki ga ciki ya, fita to wannan za mu kai su tiyata ne mu ɗaura bakin mahaifansu ana ce mishi cervical sacrilege to wannan za su iya daukan ciki har lokacin da ya kamata su haihu so once dai an yi identify me ne matsalan za mu ɗauki mataki kuma da yadda Allah zai zauna. To likita sautari za ki ga idan irin wannan matsala ta sami mata sukan shiga wani hali wani jan hankali zaki musu wata sai ki ga ba ta jin daɗin rayuwarta ta ga kamar ko ita ta yi wani laifi ko wani abu makamancin haka. Duk wani matsalan da ke tafiye da mutum ya zo ga gaban likita bayani cikakken bayani zai iya tallafa wasu pain in da patient din yake ji zaka iya mishi bayanin ga dalilin da ya safa wannan abin ke faruwa in dai abin da gwaje-gwajen mu ya nuna ne da tambayoyin mu ga abin da ke faruwa ga kuma yadda za mu iya yi akwai wasu kuma wanda ba lalle bane dama ba wani matsala bane fita kawai yake wanda ba a san mene yake jawa ba to wannan of course za ka yi involving mijin za ka yi involving iyayenta yan uwanta su ba ta kulawa da ya kamata wanda hankalinta zai kwanta kar a ringa cewa a har yanzu bata haihu ba a ne damuwa kuma yawanci a ringa cewa a daga gefen mata ne once an yi identifying cewa ga problem din za iya gaya mata a bi kuma yanda za a iya treating din shi in kuma ba abinda za a yi treating ne still Eh, tunatarwa akai-akai cewa ga matsalan amma kuma da lokaci zai iya wucewa da sauransu wasu matan ma wanda ya aka samu cewa misali um, hanyar daukan cikin babu shi kwata-kwata ta gefen mijin ko ta gefen matan ko ta gefen su dukansu biyu sannan kuma ba su da kuɗi misali na yin um, ivf ko IUI sauran assisted reproductive techniques da muke na zamani to za a iya ba su shawaran daukan adoption za su iya zuwa gidan marayu su ɗauki yara wannan duka yarjejeniya ne tsakanin mata da mijin amma medically ta gefe ta fannin likitoci kam wayannan da na faɗaɗin ne na identifying problem ɗin da kuma ba da um, treatment shine muke yi Masu sauraron mu kada da ya kusha afa kana sauraron shirin lafiya uwar jiki ne daga sashen Hausa na muryar Amurka. Duka duka abin da za mu iya ɗauka kenan a shirin namu na lafiya uwar jiki na wannan mako. A madadin likita da muka kasance da ita a cikin shirin wato. Dr. Suraya Awal Suleiman. Sai kuma ni Hauwa Umar da na shirya na gabatar nake cewa mu kasance lafiya. madalla a gaida Hauwa Umar. Yanzu kuma bari mu karanto muku kaɗan daga cikin ra'ayoyin da kuke turo mana ta hanyar imel. Sakonmu na farko ya fito daga Hajiya Binta garin daɗin kowa a jihar Kano. Ta ce muna kira ga 'yan uwa mata musamman ma waɗanda ba su karɓi katin zaben su ba da su gaggauta mallakar katin nasu domin shi ne babban makami a gare mu mu 'yan Najeriya. Allah ya yi mana zaɓin shugabanni mafi alkhairi a Najeriya baki ɗaya. sai saƙon haruna muhammad katsina ya ce gwamnatoci da hukumomin tsaro a duk inda kuke ya kamata ku ƙara azama sosai wajen ganowa gami da hukunta masu aikata fyaɗe musamman ma ga ƙananan yara duba da ganin yadda lamarin yake ƙara ta'azzara musamman ma a ƙasashen afirka sai saƙon garba na halikan ba ya ce 'yan uwa matasan najeriya mu dage da addu'a sosai akan samun shugaba na gari da mataimaka mataimakinsa duk jam'iyyar da zai fito fatanmu allah ya kawo mana sauki a najeriya akan halin da muke ciki amin sakon haɗin gwiwa daga abubakar ankuri lakwaja tare da bala na yashi lakwaja a jihar kogi najeriya suka ce akwai bukata ga hukumar zaɓe ta ƙasa ta ƙara wa'adin yin rijistar katin zaɓe ga 'yan ƙasa duba ga yawan al'umman najeriya ƙarin wa'adin zai daɗa baiwa 'yan ƙasar da ke da matsalar bukatunsu da ma sabbin shigowa damar yi a wadataccen lokaci. saƙonmu na ƙarshe ya fito daga Muhammad Musa Dambam tare da Husaini Abba Dambam a jihar Bauchi. Suka ce hakika satar mutane ya zama ruwan dare a Najeriya. Ya kamata gwamnati ta yi duk mai yiwuwa don daƙile wannan babban matsala. To mun gode ku ci gaba da aiko mana da sakonninku. yanzu kuma ga binta da takaitattun labaran duniya. To Maryam a takaice dai shugaban Faransa Emmanuel Macron, shugaban gwamnatin Jamus Olaf Scholz da Prime Minister Italiya Mario Draghi sun isa birnin Kiev a yau Alhamis domin nuna goyon bayansu ga Ukraine a yakin da take yi na kakkaɓe mamayar Rasha. Kafofin yada labaran ƙasar China sun ce shugaba Xi Jinping ya jaddada alakar ƙasarsa da ƙasar Rasha yayin wata tattaunawa ta wayar tarho da suka yi a ranar Laraba da shugaban ƙasar Rasha Vladimir Putin. matsalar fari da ke ci gaba da yin barna a ƙuryar yankin nahiyar afirka da ake kira horn ya fi shafar ƙasar Somalia, inda aka yi kiyasin kashi ɗaya na al'ummarta mai mutum miliyan sha shida na fuskantar matsalar ƙarancin abinci To masu sauraro a nan za mu dasa aya a shirinmu na wannan lokacin sai kuma can an jima da daddare za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Binta S Yaro da ta taya na gabatar da shirin da Julie Gresham wadda ta haɗa shirin da ma injiniya mu Mr. Chang. Ni Maryam Dauda ke cewa ku huta lafiya yanzu kuma sai a gyara zama a saurari shirin yau da gobe.